الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرع أو علانية أو حسنة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك ايمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب الينا الايمان وزينا في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعمل بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم بداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك ta bismillahir rahmanir rahim a shekaran jiya a mun kwana cikin babin mu albabu tasiru fil istiqradi wal istiya wal wato babin mu a cikin mun kwana babin badarance wato babin bashi babin ba da rance kuma babin bashi a cikin wannan babi muka kwana to nan za mu dora inda muka yi ana bi musa radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi ya ce inna a azamar zunubi inda Allah lalle zunubi wanda ya tsara kowane girma a wurin Allah an yalƙahu biha abdul zunubi wanda ya tsara girma a ce bawa ya gamu da Allah da wannan zunubi ba da kabayi bayan manyan zunubai to zunubi wanda ka bi musu shine a allati naha Allahu anha wa'anda bayan manyan zunubai wa'anda Allah ya hani gare ta to babban zunubi shine an yi mutu rajulun wa alaihi dainu mutum ya mutu ana bi bashi in dai ba manyan zunubai ba to babu zunubi mai girma kamar mutum ya mutu ana bi ne ba shi don haka duk wanda ya san ana bi ne ba shi ya yi kokari ya biya ba a son ba shi kakka mutu ana bin kashi wato mutum ya mutu ana bi ne ba shi babban zunubi ne ya zalla ya dawo da huka da an bai ba amin da za a ce so a biya mai ba kun san yanzu lokaci na Allah ya kawo ko ka dukiyar da za a sai so a biya ma ba su sai so ba su sai su a kokari suka yi su raba gado ba su bai ama mutum ba shi miyan to da ya kanka kamin ka da ya kanka rawahu abu dawo ko nawa kaka bi bashi sun inda sun sani ta hanyar da za su bi inda kai ka bi bashi sai sun sai su a shi ko da kakana amma in kai aka bi bashi duwa da mai shi ya yi biya ba su ba su domin wancan da suka kokari su an so wanda kaka bi kan na za su an so ma wanga da za a biya ma kai na za a biya ma to sun yi son kansu duka da kai ubansu don haka yi kokari ka biya ma karka bashi karka bari ka mutu ana zai ka shi rawahu abu dawuda walin nisa'i ruwayan nisa'i wallabi na nafsi na rance da Allah wanda raina yake ga hannun nai law na rajulan qutila bi sabilillah da ce mutum ya tai jihadi saboda Allah an ka kashe shi ya yi shahada summa uhuya sannan an ka koma raya shi ya koma zuwa yaki summa qutila sannan an ka kashe shi ya yi shahada summa uhuya sannan an ka koma raya shi ya koma zuwa jihadi summa qutila sannan an ka kashe shi kun ga shahada uku wa alaihi dainu 'Yan ana bi ne ba shi ma da kaljanna ba shi da aljanna hatta yi guda an hodainu sai an biya mai bashi ko ya yi shahada kun san duk wanda ya shahada kan aljanna na to mai bashi ko ya yi shahada sau uku ba ya shiga aljanna a ya guda an hussein sai an biya mai bashi saboda haka bashi abu na wanda yake mai hadarin gaske Za ka dowa da abin da mutum ka yi wato ya yi ya biya maka ne bashi karka yadda ka ba musu dukiya ana bin ka bashi ya bashi ko baka ban musu ko ɗari ba kowa Allah ya rubuto mai arziki na shi biyan ko baka ban musu ko ɗari ba ga wasu nan kuna gani ko da an ka baban su ya mutu babu abin da za su ci da daddare nan da ya rasu amma ga sanan sun zama shakan masu kuɗi ai arziki kowa da nashi don haka naka biya bashin ka da aka bin karshe kakka ban musu naka suna da nasu biya makanka bashi ba su biya ma lokaci na na hadama Allah ya kawo mu an jabir radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata manzo Allah ya kasance in ji jabir bayin sallah ga duk mutumin da ya mutu wa alaihi ana anabi ne bashi in aka kiro annabi sahabi na ya rasu in annabi ya tawo sallah bai kabarta sai ya ce ana bi ne bashi in aka ce eh ya ce to ya ba abin biya ya aka ce yi eh, sai mai sallah in yatti ana bi ana bi ne bashi an ka ce eh, ya ba abin da an ka ce a'a to annabi bai mai sallah a ba abin nan sai annabi ya tafi a sai na ana na haka fa utiya bi mayitin annabi na zaune masallaci sai an ka taho mai da wani matacce don shi mai sallah faƙala a alaihi daina annabi ya ce shi ana bi ne ba shi ƙalu na suka ce eh dinarani dinari biyu aka bi ne ba su kuɗi ba kamar ka ce abin nan ya ga guda biyu dinari biyu aka bi ne sai annabi ya kasa da riga ta ya sa takalmi ne ya juya ya ce sallu ala sahibi ko kai mu abokin ka sallah ko ya yi sallah ba ta umarni ko ni gare shi ba ta da umarni wannan sallah da za a yi inda ana bi ne ba shi ya ce sallu ala sahibi ko kai mu abokin ka sallah shi kan yadda ya bai kun ga bai hana a yi sallah ba ya ce kai amma dai shi bai kana abu da abu da ya ce kuma alayya ya rasulallah sai abu da wani mai kuɗi na yana zaune wurin annabi ya tambaya ana bi ne ba shi ya ce ya ba abin da an ka ce a sai annabi ya jiwa ya ɗauki takalmi ne shi kan jiwa ya ce kai ma abokinsa sallah sai alhaji abu da yana zaune wurin sai ya ga san mutumin ya ga irin kokari ne ga addini amma bai da abin da zai biya bashin ga da aka bi ne sai abu kata da ya tashi sai ya ce dinari biyu aka bi ne aka ce ya ce wa ma alayya rasulullahi ya maza Allah na yi alƙawari zan biya na yi alƙawari zan biya ya rasulullahi sai annabi ya dawo fasalla nabi sallallahu alaihi sallam alaihi sai annabi ya mai sallah tunda an samu wanda ya biya to annabi zai mai sallah to kun ga dole haka nan na ake annabi bai yin sallah ga wanda aka bi bashi saboda hadarin bashi kuma kun ga sannan akwai talauci amma duk da haka annabi so yake kowa ya tsaya ga abin Allah ya bashi rayuwa ce abin an gare ka ci kowa ya ce abin Allah ya bashi magana wai ka ce ka ci daɗi da kuɗin mutane ka ci bashin kayan mutane ka sai ka a so da sai ma naman miya na hane ka naman guba guba wa wuta mai hanani cikin ciki to amma haka yake ma fata wa ala rasulihi lokacin da Allah ya buɗe ga manzo Allah an ka samu dukiya ko sai Allah ya ce wa alamu anna maganin min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa min rasuli wa li dhil qurba wa li yatama wa li masakin da miskinai in an ka dawo abinda da an ka samu a kasashe da ya kashi guda a ba miskinai a rika biya musu lalurorin su to da wannan lokaci yayi sai annabi ya kala sai annabi ya ce ana aula da kulle muminin min nafsi ni ni ne kowa cancanta ga kowane mumini bisa gare ne wa man taraka dainan duk musulmin da ya mutu ya babbashi ana bi ne bashi fa alayya qada'u wa tuhuri na abiya tunda Allah ya yanki wani abu yace abu ya musu bashi da shi lokacin nan kun san yanzu babu wannan abin wannan abin da Allah ya ce in an ka sai jihadi an ka dawo a ɗebe kashi guda na masaki miskinai to ko jihadin babu yanzu balle a samu ma a ɗebe kashi guda na miskinai da haka annabi ya ce duk wanda ya babba shi fa alayya qada'u a tori na indiya wa man taraka malan fa li warasati amma wanda ya bar dukiya to a ba masu gado ne wanda ya bar dukiya a ba masu gado ne wanda kuma ya bar bashi a tawo inda nake indiya tunda akwai ta sana aji amma kamin Allah ya ba talakawa wannan dukiyar to duk wanda aka bi bashi bai da abin biya annabi bai ne sallah sai ya ya kai Kunga bashi na da haɗari ko ya tara da cin bashi kai kwana uku baka ci abinci ba ya sarki gare ka bisa ka ci bashi abin da baka sani da za ka yi ka samu kuɗi ka biya ba a yanzu talaka wanda sai ya wahala ya samu abinci ya ci bashi ya tanye jiya ya ci bashi ya tanye yau gobe in ya samu na gobe da yunwa zai ne biya bashin jiya na yau shi zai ci to yashi zai biya bashi babu rada zai biya bashi wannan hadisi al khamsa wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai malam jabiru kala ya ce kutila abi yau uhudin shahida. an kashe ubana ranar yakin Ya yi shahada wa alaihi daino ana bi ne bashi fashaddal gura ma'u fi hukuki amma wanda wanda ka biya bashi sai sun ka tsananta sai an ba su hukukin su baban yi shahada baban Jabiru Abdullahi bin Haram wannan da ya mutu mala'iku sun ka sauko su dubu saba'in sun kai mai sallah sallah ta yi ta haƙarhin mutanen mala'iku sun ka to da kansu don babban mutum na to shi wannan mutumin ya mutu ana bi ne bashi wani na ka bashi ajiya ya an yana aje mai sai ya ce mai to radda na samu lalura ka yadda in ara ya ce na yadda kun ji inda bashi yin faɗo shi ba wai zuwa ya ciwo ba ajiya ta an ka bashi a ɗanai jabiru ya ce fa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ni zo wajen annabi fakallamtu ni mai magana baba ya mutu ana bi ne bashi kuma masu bashi sun kai min ko ina sai an biya su ka roke su sai ya hankuri har da lokaci kaɗan fa alaman sai annabi ya roke su sun kace ba su hankuri yace to yana roƙon su tunda an kai kaka ta dabino shi marigayi yana da gonar dabino annabi ya roƙe su an ya kabalu samar ha'id su karɓi dabinin gona ta ni jabiru wayi wayi hallu wayi abi su yahi mababana gona ta wadda gona baban ne su an sheka dabinin duka su ɗauka mu masu gado mu yi hankuri ya yi ma ba na ba abu sun kace ba mu yadda ba a sai suwa rangama sai duka a biya mu ba mu rangwani kun san dukiya shiga gare gare ta wannan do a bin kuɗi a yace bai rangwani ka a ga laifi ne faƙalar sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce to ba su an san da su ya ce suka ce eh, ya ce to ku bari sai gobe a biya ku jabiru koma ka gida sana gado ka gobe tun da sai za mu da ka sauko mu tawo gonarka fagada alaina sai annabi yadda ka sauko ya zo wurin mahina hina azba sad da waye gari man yanke binon ga mai yi kitila kitila ya sha iska a buge a dura buhuna sai annabi ya tawo sun da an yi sun ce ba su yahiya to bari a gwada musu mu'jiza a biya su kuma da dina bai kare ba annabi ya taho da shi da abubakar da umar sun ka kewaye gonan cikin wata ruwaya sun kewaye gonan nan sau uku so kitila sun ka kewa sun kewaye kitila nan wajen sau uku su zagaya nan su dawo su zagaya nan su dawo sai annabi ya haye kitila ya zaune ya ce to a ci gaba da bugu ya aje ya haye kitila ya zaune su kuka wani gehe guda ce a ci gaba da bugu malam ma'aikata ta bugu suka yana ana dura buhuna an kawo buhuna kuɗi billalai sun ka to sun ka ce buhu kaza duka za yi to kai mai dinari kaza ta buhu kaza a kuɗinka annabi na bisa kitila malam da sun kai wannan wada abi samariya annabi ya yi addu'a ga ɗiyan dabinan nan bilbarka da albarka wajen dattuwa na girbe ta na buge ta waka dai to na biya su wa baki lana min na kuma min ha kuma ɗaya itacen dabinan kuma sai gashi ƙarshe kama ba a ba ya rage min ha wato na ɗiyanta wato iya sun ka rage kamar ba a diba ba don haka faƙa daina algura ma a biyu na mun ka biya masu bashi su wa ƙiya na naminu da binu mai rage mu'ujizatan lahu sallallahu alaihi wasallam wannan mu'ujiza annabi ta yi an yi an yi sun ka ce wallahi ba su an san wannan da binu bai biyan sai annabi ya zo da abokai ne sun ka kewaye kitilan sannan ya haye ta shi dai su su abokar ba su hau ba shi ya haye ta ya sako kawo na gihe guda ya ce to a ci gaba da bugu to ko inda yake ba kawo da bugu ba an ka biya kowa da kowa to abin da naka so ku lura shi bashi na da hadari ku ba su habbai na ka ne bashi sun ka ce an kai an kai sun yanzu zuwa da wallahi ba san shi an biya su kuma abokinsa na kuma dukkan sun yi imani da na aljanna abdullahi bin haram hadda wankan janaba domin bai samu yin wankan janaba ba ya ji labarin jihadi na ba mala'iku sun kai mai wanka amma malam duk da haka dawa ga daraja masu bashi sun gaji wallahi sai an biya malam kuɗi duk wanda sun ka shiga tsakaninka da shi bishi a hankali ka biya shi wanga lokaci da kun ka gani shari'a abu babu shi yasa yara matasa kowa an ka ba kuɗin mutane wannan duk an ka ba kuɗi yayi sana'a gane kai kyauta ta an ka ba shi sai ka kuɗin mutane ko mai gane kai harare ka shari'a abu babu, da in ya shiga gidan yari sai in ya mutu a haidda gawa ta duk wanda aka diba shi ya an ka kai shi gidan yari ba lokaci aka diba mu aka diba mu tsare shi an kai ya biya wannan dauri ba wai daurin dukiya na ba tsare shi na kai har ya matsi ya biya kuɗin sai in kotu ta gane bai da sai ta tsare shi kamar ko wani ana tsare shi shekara guda kamar a gane wani ana shekara biyu kamar a gane bai da komi wani ana shekara biyar sai an tabbatar da duk binciken da kotu ka yi ta yi ta tabbatar da bai da to sai a haisai a sa mai lokaci ya biya wancan ɗauri ba na kuɗi na ba na ladabi na bincike na na bincike na don wani in yana nan baka gane in yana nan baka gane amma in yana kare yaji bane yana cewa suna wuri kaza hmm. to yanzu shari'a da babu shi yasa kuwa ganin abubuwan da kuwa gani suna ta aukuwa na rike dukiyoyin mutane a sana'o'i ga sunan ana ta yi amma babu amana babu amana shi yasa babu albarka ita kuma dukiya haram da inda ta shiga ko ina an ka kai ta sai azzalumai sun tai sun dauko ta duk inda aka kai ta sai shi dan ya gwada musu ko dubara kai ka sai kaya an ka kai ma ko dibo nan sha akai ma sana'a sai shi da ya gude ta wata rana wata rana sai shaidan ya gwaje sai an gane su ko kuma shaidan ya shiga gaba da wasu azzalumai su sai su sai kayan nan gaba ɗai su sai su sai waya su ai ta bugu ba a jinsa an gama da kai in dai kuɗi a rana ya ta kuwa ganin balawoyi sun yawa yanzu ya raga su na yaro tun shekara talatin da wani abu ya fara horora saboda tunani da kwakwalwa ta ka ta yi ya kama kayan mutane yana zaton ya miƙe kwana biyu ya je an zo mai girshi bai iya kwana kai ya kwashi zahi gashin da a ciki ne sai ya kone sai ya koma hori ba na tsuwa na ba na wahala na wani yaren yanzu gaggawa shi dai ya gaggawa shi babban gida ya gaggawa ya sai mota ya gaggawa ya sai mashin mai tsada kun bai ajiye bai ba kowa ajiya ba kayan mutane na samu wani ya zo iske ni ya ce malam aboki na ya yi shawara ya ga abokin da ya zaune yake yau shekara wajen biyar bai da wani abu ya ce ya yi shawara zai ba shi kuɗi miliyan goma ya sana'a na ce alhaji ko ka kyauta sai gashi yadda cikin abokai ne yana ya zanna yana hira yace Allah iza alhaji ya bashi kuɗi wallahi in ya ba su bai biya sai babba aboki na yi ya tura da malaji to kaji shawara da ya. yana dawa sai alhaji ya ce to ga dai miliyan guda zan ba ka kai kokari ka samu wani sana'a kai amma dai aro ina ganin ban da lokacin ana masu yanzu shi sai ya faɗi yanzu haka yana kafa ya mutu saboda damuwa ya shirya cewa amana bai nasara ba shi an damuwa da zai hawa an kai ta jiya an kai ta jiya inda duk aka zuwa asibiti abokai sun ba da kudi an kai amma jiya da sai nasara ba kuma ce amana na ya yi ba wai kuɗi ne kai an ce a taimake ka zama ya yi zama a baka jari wai ka ce wa ka ɗora yawo kana haɗa mutane Karan ce da Allah Allah ya baka ta in alaji ba da kuɗi na wallahi baka biya yara son gaggawa gaggawa shi dai ya zama kaza shi ko wani wai an baya kuɗi ba ko da yawa ba miliyan bakwai ya yi sana'a ya taimi jar. Wai kaya kala goma sha bakwai ya tsunka, wai na shiga mutane ne. Shi kenan ya canza abokai ya canza tuwa ya canza komi da kuɗin mutane, tun kuɗin ba su kai gare ba. Yana dawowa alhaji ya ce ya dai bayyana gare ni na haka ba su kuɗin. Shi kan ko miliyan guda bai ba shi ya ɗaya ya haka. wanda dai sun ka kai gare ka ya yi ɗinki kala goma sha bakwai bakwai shadda eh na shiga mutane na tunda ya samu kuɗin mutane to dole sai a yi ta tawa duk inda malam a yi ta inda malam malam ya kira alhaji sai yanzu malam ya gare to ga alhaji ya ba to ya hankuri a zan matsalolin kuɗi wanda suka teka yanzu. malam ba ka magana malam bai shiga wannan harakar har ka ce amana mala ya hita amma sannan sai a to a zuri wa malam a iza shi kuma ga har ka ce amana ranar layarar an ka tai Allah ya kamo shi ka kace a bashi kuma ka san mace amana na kace a yan kuɗi da shi sai a ce mala ya kawo kuɗi bai da kuɗi sai a diba ina sallallahu alaihi wa sallam da an yi a ce to a kawo su ladar su a miƙa ma alhaji malam bai ci ba bai sha ba a to ya shiga cikin harkar rashin gaskiya kuma ya ga rashin gaskiya na ya shiga kun ga zai biya ai ai yanzu kan in dai yara na gace amana ka jiya ko ka shiga ai kana ji dan tambaya haka kaga an kai an ka wada malam yanzu yara ba ka shiga matsalar su ta kuɗi in an kai ƙara ta ya shirya da alkali ya yi gane mai ba alkali na kuɗi bisa ga ba kai mai abu abin kuma sannan wai ya gama lahiya in gama lahiya banza ta shi na gani. to shi dai bashi bashi na in kabba mutum bashi mutum in ya ci bashin kayan mutane mutum guda ya yi ƙara ta yi to eh an san ma'abuci mu'amala da mutane na sai alkali ya sa rana wanga san ya kai a sai da gona alhaji a biya ko a sai da wani gida nashi ko hilayen da agarai ko mota sai sai alkali ya ce to a jira a bincika mutum na kabi ne ba shi to duk masu bi ne ba shi sau za a yi gwanjon kaya ne kowa a yan mai bai da wasu suke na waɗanda to gwanjo za a yi a yamma kowa wani abu sai gani wanda aka kan shi aiko da wakili ne wanda a ya mai shi aiko da wakili ne wanda a gane aiko da wakili ne ya hankali gwanjo sai a kuɗin da an ka samu sai a yamma kowa gwargwadon yawan kuɗi ne a yi mai abu mai dandama, dama shi kenan shi ko ya ta yi in akwai katiwa mai taushi cikin waɗanda ya saye sai ya kwanta a gani in tana kwantowa. da haka mai littafi ya ce mana da raka malahu inda falafi wanda ya iske dukiya ta lokacin ya so so ko a hakuri shi ya tantance da alkali ya ce a yau bincike mutumin ga mutum guda ya kara ta, ko da an ka bincika akwai mutum ishirin masu gine bashi to kun san cin bashi iyawa na wasu sai su an shi kayan wanga sai su biya wanga shi ko wanga nashi sunan bashi to duk wanda ya taho an kaya gare jiya ashe mutunan ga shari'a akai da shi alkali ya ce a kai shago ne a bincika ko da an ka ta an ka iske ka na jiya kuma jiya dai an shi ko ɗari bai baka ba to an ta haƙo bi kai ka kamata sai ka kawo shaida ran ka dai kayan gaji a isa su je ya ɗauko su ko titi bai ban ba in alƙali ya bincika shi ɗauke kayan ka a shi wanda an ka ɗauko na ya jiya ba a bashi ko ɗari ba sai ɗauke kayan ka kai ba ka cikin masu ba shi ɗauki ita ta yi inda akwai shaida haka akwai su ko waɗanda an riga an halaka nasu bashi na suka bi to su ka su biya ba su jira ba shi sai a sai da karangama sai a biya su عن ابي هريره Radiyallahu anhu عنه عن النبي صلى الله عليه man قال من ادرك ماله بعينه wanda yake dukiya ta da aininta inda rajulin wajen wani mutum au inda insani ko wajen wani mutum kada abnata an kai shi kotu kotu ta mai ya so su kai farashin kaya ne to wanda ya iske nashi kaya fa huwa haqqu yi min gairi shi ya tantance ɗauki abi ne ba wani ba kan wani ya ɗauki a ah, wanga kaya ni na wa wangaran kai na ɗauki, ba ka ɗaukar kayan kowa wanda an wani in dai ba a bashi komi cike ba in dai ko ɗari ba a bashi ba to kaya ne da iske shi ɗauka ɗaya ɗaya ba shi abi ne ɗaya da ayi rawahu da khamsa eh ba a yammai ba shi abi ne ɗaya da ayi a in ya ba shi wani abu to ya shiga cikin masu zuba shi inda ya an shi wani abu da kudi da hmm. rawahu al-khamsa wa bi riwayati la abi daud fa in kana qadahu min thamani ashiya'an in ya zama ya biya shi wani abu cikin kudin kayan fa ma bakiya to abin da ya rage wa huwa uswatul gurama abokin wa'anda ka bi bashi na ya zama abokin shi ma bashi ya kai in dai an bashi wani abu cikin kudin kaya ne da an ka sayi to dan uwan masu bin bashi na shi ma bashi bai bi ba ya ɗaukar sauran kaya da gaske don ba na shi na ba na mai abu na na wanda aka bi bashi wa ayyuma imri'an halaka duk mutumin da ya mutu wa inda hu mata wa imri'in wuri ne akwai kayan wani mutum da ainihi da ainihin su kayan wani mutum ya kita ya nemi ya biya shi aw lam yaqtadi ko bai neme ya biya shi ba ruwa wasu wato gora ba shi abokin masu bin bashi wanda bai yabba wani ajiya kaya ya aji ya bashi wani kuɗi ko bai bashi ba to shi ɗan uwan masu bin bashi ne in ya mutu wanga wanga ba ya so so na an kai mutuwa sai وعن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال man wajada aina maliki wanda ya iske ainin dukiya ce inda rajulin wajen wani mutum fa a haku bi shi ya cancanta ya dauki abitai wa ya tabi'u albai'u man ba'ahu wato sai ya fi ciniki ga wanda ya sai su abu ai yarji'u almushari alabai wanda ya sayi ya koma ga wanda ya sayi su idan yanzu kana bin mutum bashi ya sai kayanka bai biya ka ba ka taho an yi ƙara ta an taho an ce masu bin bashi soko da ka so ka ga kayanka amma ya sai su a mawani to a shi abinka shi almushari wanda ya sayi ya koma alabaye wajen wanda ya sai su a kai ka a baka abinka ka wuce ta koma tsakaninsu wanga ya sai suwa mai kayan da bai biya ba to ya sai sai ya zama abokin masu bashi amma kai da ka to ka ga kayan ka kuma ba a baka ko ɗari ba cikin su to a baka abin ka. rawahu abu dauda wa wa nasai an jabir radiyallahu anhu qala a ataka rajulan minna gulaman lahu wani mutum daga cikin mu ya'yan tabawa ne an dubure ya ce ina mutu ta zama da wani mutum na wato bai da dukiya ana bi ne bashi kuma amma yana da bawa to yana son bawa sai ya yi ma bawa alkawari ya ce ina mutu ta zama da kun ga kenan in bawan ya zama da ba a sai da ɗa. da zarin ya mutu bawon ya zama ɗa ba mai iya sosai sai yan uwa ne da masu bi ne bashi sun ka wa ƙara wurin annabi mutumin ga ga haƙƙin da a tsakanin mu da shi mu kuma ɗaya ne ga mu bawon ga shi dai a dukiya sai ya ce in ya mutu ya zama ɗa mun kawo maka ƙara sai sai maza Allah ce ina bawon haƙi an ka kawo sai ya riƙa hannun bawon wa qala sallallahu alaihi wa sallam min ni? minni ce wa ka san bawon gagara maciyaci son ya kai ya kai da dukiyar mutane sai annabi ya ce wa ka san bawon gagaran sai wani ya taso ya ce ni zan sayi ya ce nawa ka sayi fashara na aimu bin abdullah sai na aimu bin abdullah ya sayi shi sai annabi ya sallama Ba fa aka zata manahu annabi ya shi kuɗin bawan fa da fa'ahu idai ya miƙa mutunan ka ce ka ba masu bashi kudin su ka ban ma iyalin kauna wani haka kawai ka ce da dukiyar mutane ka ga mutuwa ta yi ma saka kammala dukiyar mutane ka ce da ita wai eh, ibada ta za ka yi to kama da kuwa gani yanzu wasu mutum ya mutu su kibiya mai bashi wai dukiyar mutane da an ta bashi da an ka kibiya wai a sai alheri za a yi mai a gina mai rijiya ko a gina mai masallaci ko makaranta da dukiyar mutane ku dai gina mu wa'anda wa'anda ya kabi ne ba shi shi kan komi bai gani dukiya ta abiya ba shi ta kwan in an ga dukiya ta wanda ta rage to in wani abu za ku yi mai ku yi mai cikin ta amma da dukiyar mutane za ku gina mai rijiya ku dai gina ma masu dukiya rijiya sun da kun kun yi ƙarhin su ba su iya tilasta ku su an shaƙe su kun yi ƙarhin su dan in ba ku yi ƙarhin su ba ko da ƙarhi mutum na taushe mutum ya ni waya ne ya ce min kuɗi na ya ba shi to amma da yake kun yi ƙarhinsu to ku ku gina musu rijiyar amma matacce kam ana bi ne bashi bai mallaki komi ba sai an gama bai bashi duk dukiyar da mutum ya bari in ya mutu sai an tabbatar da an biya bashi sannan abin da ya rage to shi an nashi duk abin da za a yi shi da abin nan da ya rage to yau abubuwa sun za sai dai mutum ya yi ƙoƙari ya gina makai ne tun yana nan shi da kai ne ya yi ƙoƙari ya gina makai ne in kabban mai yara gaskiya ba su gina ba da haka kwa samu abin da zai yi alheri shi da kuɗi ne ba sai gina rijiya dai har da fa'ida ba ba sai gina makaranta dai har da fa'ida ba har da gyaran mazurara ta ta shiya suna da fa'ida amalin jarin nan, sadakatan jariya ta har gyaran mazurara ta shiya da biya ma marayi kuɗin makaranta su yi makaranta su zama mutanen kirki su tsare kansu sadakatan jariya ne da shi da gina masallaci kusan gudana to ayyukan sadakatan jariya suna da yawa taimaka ma marayi yara ƙanana da ba su da mai kulawa da su kun dai duk abin da na sani kun san shi da wannan ko kun san ma wanda ya wanda na sani yawa makarantun nan ga sunan jiya abin nan wani ya turo min abin nan wani abin nan kaset na wata yarinya tana bayani ta ce bikin yaye ɗalibai ya zama bala'i ta samu bayani abin na nan a majiya tabbatacciya ‘yan mata an ce sai sun kawo dubu ishirin ishirin sannan su yi anko suna yawo suna zina ana ba su kuɗi da su kawo waɗansu tana bayanin alhaki wa yana bisa kan malamai fa su sun ka lalata ɗayan mutane su ma ‘yan maza suna ɗauke-ɗauke don su samu dubu ishirin su kawo kuma su samu kuɗin anko ita kira ta ka yi ga malamai in ba su san sherin da sun ka haddasa ba ta ce to su bincika ga shi wanga sheri su sun ka haddasa shi mai yiwa 'yan makarantar ta ta gani abokanta ta ga abin da suka yi kamun su da dubu ishirin to ana cikin wannan magana sai wani ya ce su garin su ma dubu hamsin aka amsa kudin ya yi ɗalibai shi na malami jina ya kai lokaci ya yi da shekara ta taho da wa'anda sun ka sauke da wa'anda ba sauke ba sai a ce musu su taho a sa cikin burodin sauka a ce su kawo kuɗi sai ka ga malami ya canza mashin ya sau sabon mashin wani sai ka ga ya amarya ya yi aure da kuɗin haram Hmm. kaga kudin haram malam baka zuwa almasiya ce mini kai da wannan wa'azi na almasiya me me wani wannan wa'azi tunda an ce ya bace haram matsaci domin shi kai da wannan wa'azi na almasiya tunda an ce ya bace haram to kun ga wada abin nan yake karatun mai yawan islamiyoyin a lokaci na abba ya canza musu suna ba ba islamiyya ba ce nairaniya aka ce mata makarantar nairaniya makarantun nan naira ba na musulunci ba to tun da kun gawa da abubuwan na yake kun gawa da suke to kusan wanda za ku yi a ku ɗauki lalurorin tunda malaman yanzu kuna ganin su jingabi suka son su ci sun tsala ma yara kuɗi an biya su kuma in sun gaji ana harakan malanci su ce wai abin nan yanzu ba a taimakon malamai wai kwanaki an ga cewa malamai eh, islamiyya wai su yi mitin garin ga wai ba a taimakon malamai ni wani mutumin garin ga ya ce min akwai makaranta wadda yaka taimako duk wata in ba a samu cikon albashi ba shi ka cikawa yadda ran nan ko da ya dawo ya yi tahiya anguwa ko da ya dawo sai iske ɗaya na gida maza da mata ya ce lahiya sun ka ce an ce baba ba baka biya kuɗin makaranta ba ya ce yanzu ni ga makarantar ni za wannan ni da wani lokaci ina cika wajen dubu ɗari biyu a biya malamai ya ce ya yi sai ƙinin kuɗi ya ba su wata na yi sai ga amalan shaidani marasa kunya ya tau da shi da abokai ne wajen alaji alaji wata ya yi wa ya ce tafi ka kafa yi ce abin da ka saba alaji ce yana gaya maka wallahi ko taimako ba sake ba ku yi amma dai in wata yi ku taho in biya kuɗin makaranta na yara amma wallahi taimako ku ne titin gwabo ba ko ba yace na ake yanzu yace bai hidda yaran ba amma yace wallahi ko sisin kwabo bai ba su kai ba bai ga umarninsu ba akwai wani malami wani gari shi ma yi haka nan a mutumin ce min malam an gina makarantar da ba ta da malamai nice a ɗauki malamai malam duk wata an ka yi nasa yarana, yara na don mutane su yadda da makarantar nisa yara yace malam duk wata yayi abinda an ka samu sai a hada sai in kawo kuɗi sai a biya ina ganin tausan malamin ban ba shi mota kyauta ba mota ta guda sai na ɗauka ne ba shi nace ci gaba da unhani da ita matsayin aro kai ya samu tashi yace malam ran nan na dawo da birnin kebi da wuri na dawo ba la'asar sai na iske yare gida duka ya ce lahiya ba ku taimakaranta ba sun kace mun dai to ya faru ba ba cewa an kai mu dawo gida baka biya kuɗin makaranta ba ya ce ni dinga aka ce eh ya ce sai ni fufata na tashi na ni iske malam ga wani bakin ofis ne ce malam ba ni makullin mota ta ya ce lahiya alaji ban makullin mota ta ce buga mai kawa sai ya tashi sai ya ba ma alaji makulli ya koma ya zanna sai ya faɗi sai lahira an yi jiya an yi jiya an gaji ya mutu wanga ya yi yayin da kun ga gani ga yamin shi zai kashe su shi yanzu wannan ya mutu ya ce wallahi bai kuma taimakon makarantar kuma makullin mota ya ce dama ba kyauta ni ba malam ba aro ce na ba to tunda babu na tiya ban kuma kullina na kuma ka akoma da wuri na ban kuma shiga makaranta ta dade ba ta wace ba ban koma biyan kuɗin makaranta kuɗin albashi to malama haka mai yawa malaman islamiyya ba su da imani mai yawa su ba su da imani imanin su naira kuma duwa da kai dubara duwa da kai taimakon su ba su bari sai su an shi kuɗin àdó jami eh, amma ba sai akwai imani ba jiya aka kame wata matsala wani mutum ya gina islamiyya kuma ya ta an ɗauke malamai ya yi musu albashi shina biya ya ce amma ba an sako ɗari ga ɗalibai dalibai kowa ya karatu ne kyauta ya ce kowa ba a ba a sako da rigar shi saboda Allah ya gina dai sai sun ka sai wajen wani sun ka yi kamun kawa sai ya kira alhaji ya ce to abin da za a alhaji bar su su an shi kuɗin ya ce na bar su ya ce in wata yi su ku su biya wata yi ba su biya ba sun ka wace su malaman dalibai sun ka wace. ya ce to sai dai a rai makarantar tun da dai ni ka biya ni adda kuɗi na ba su adda su ba kuma na biya su don me su suka ce sai su an sa dalibai ni in biya dalibai su biya malami za ka ce malam komi bai cewa in ka ji magana gada malam ya yanzu ka yi ta taye bayan ta malam babu abin da zai cewa alhaji an shi makarantar ka in kana yawa ka samu wani mutumin kirki ka bashi wanda ka yi na Allah to malaman mai su ba su da imani imanin su naira ko ɗan yara muna ta karanta sheku muna ta nuna muku wanda duk ya gaya ya ma ya ce la wannan karantawa ta mala ya in mutu ya bi ta bai aure wai in mutu ya bi Allah wa bai aure alhali ko ga wasu nan sun bi shi suna aure wani ya tawo inda aboki na ya ce wa ne wata mai zuwa zan taho in kawo ma da daura a wurina ba kai ka ki zuwa kai bida ba zanna nan makaranta in ga mai maka aure bakwai biyu da hada mai sai shi wanga da an ce a ga mai mai aure sai sai ya kai mu wancan ga ya ce ka to daura aure na jibi ke daura auren ka fi daura auren ka ce wala aure za a daura mai jibi wannan da kace daura mai aure Allah din nan ya daura da aure shi wani irin za ka yi sai ka hada ka mutu ko bai Allah Allah ranar ta da shi to mutane su bi Allah ko bi Allah Allah na tare da shi wa amma yau mai yawan islamu yawan gada kake gani masu su ba su ba Allah su dai naira ba su naira ka gani in yaro ya kawo koyin waye jiya bai da abin da zai ci komi ba su iya bashi na abinci kuma sai ya biya kuɗi babu yaron da ba ne ka tawa ya ce to wannan yaro marayi a ce to za mu rika taimaka mai da abinci babu kuma inda da ya biyo ji an ce alaga ta wani yawwa yawwa sannan ko alaji ya gida kaga har jiyewa jiya yana muna yana gaishe so ya ji an ce malam to ba da kai ake ba da ya ji a mutum mutanen kirki sai zo rai yawa yawa to bari yawa ba da kai ake ba mala an kace kai ko ballan kake Allah ya gafarta mana ku dai ku yi kokari ku gyara ku yi ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ba ku abinci ta hanyar da ya halitta duk wanda yake ya tsare ibadar Allah saboda Allah Allah bai mai wani ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ina son yi maka salati an kasa rayuwa ta kashi uku ne ma salati kashi guda saura ne ta uku ina yace yayi amma in ka kara yi. yace to in kasa biyu kashi guda in yi mata yi maka salati kashi guda in yi da ina yace yayi amma in ka kara yi. Ya ce to bari in sa duka duk lokaci na eh tai maka salati ce idan ku ba maka in ko kai haka nan duk damuwar ka Allah zai biya ba sannan a biya haja to ka bukata ka kuma duk abin da ta ma na lalura za a baka ke ka kun gaje na ce muku yau ta salati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam

sálà láàárín ọ̀sán sálà láàárín الله عليه وسلم Sallallahu alaihi صل وسلم عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာ

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာ

sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya dawo sallallahu alaihi wa sallam an kawara annabi salati ba a hita sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi da salati duk wanda kun ya ce mai Allahu akbar sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يا Thank you. Sallallahu alaihi wasallam.

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم wato kun ga ke nan ko sannan a cikin hadisi ya ce mallazim al ke fara duwanda ya lizinci istighfari ja'ala Allahu lahu Allah zai sanya mai min kulle hannun faraja duk bakin cikin duniya da ya shiga cikin sai Allah ya kura wa mun kulle dikin wa mun kulle dikin makaraja duk kuntin da ya shiga na rashin kuɗi da rashin abinci sai Allah ya ba shi mafita kun ji wannan hadisi kun ji abin da annabi ya faɗa Allahumma gabirni zambi Allah ya gabirni

اللهم اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ولي اللهم ربي ربي اللهم ربي ربي اللهم ربي ربي اللهم ربي ربي

وعلى النار اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انا نسالك الصحه والعفه وحسن اخلاق ورضا بالقدر اللهم بك منزل حوائجنا وان كثر راينا وضعف علمنا وعملنا التقرنا الى رحمتك ونسالك يا قاضي الامور ويا شافي الصدور ونسألك يا كاذي الأمور ويا شافي الصدور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوة الصدور يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصرنا اللهم فزنا اللهم فرج عنا الدنيا وأخرى يا رب العالمين اللهم إنا على الموت وقربتي ونقبل وضمتي والسراد وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وقمراتي اللهم هون علينا سكرات الموت وقمراتي اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم ختم لنا بخير وجعل واجب أمورنا إلى خير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأنصرنا من الكذب wa ayyuna na kiyana? فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم انصرنا اللهم احفظنا اللهم فرج عنا دنيا واخره اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الابرار اللهم اجعلنا من الذين اتقوا والذين هم موسمون اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من اوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى بالحياة الدنيا وبالآخرة لا تبديل لكلمات الله يا الله يا من تم كلمته سلكا وعدلا يا من لا مبدل لكلماتي يا سميع يا عليم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله